ranar ƙarshe a Fabrairu tunda shi yadda bature ɗauka mai ajalin shi kwanaki ashirin da takwas kuma yau ita ce ta ƙarshen ƙarshe ke kamar yadda daga yau mun shiga goman tsakiya sha ɗaya ga wata to ana buƙatar mu sake ƙara ƙoƙari ne sai goma da za ta zo ta ƙarshe kuma mu ƙara amma mu a gurinmu goma da ta wuce ta marmari kaga ko ibada ta mu ta bambanta to goma da aka shiga kuma to wai goma ta wuya wani wuya ne a ciki to goma da za ta zo kuma maimakon in hankalta ya ce goma ta ɗokin sallah hankalin gaba ɗaya kauce zuwa ɗinke-ɗinke me za mu ci me za mu sha me za mu sa ina za mu je shi kenan me za mu ci yanzu naman ma da za a ci an ta'ada shi kafin zuwan azumin da watanni kusan shida ji wannan shi ne abin da Allah yake bukata naman da za a ci bayan an gama azumi shi aka fi tanadawa me za mu ci wani irin zoɓo za a sha drink wani iri za a sha me za mu sa sannan ina za mu je gantali ke ha wala haula wala quwwata illa billah to mu ƙara ƙoƙari dai ayyaman ma'adudat yau sha ɗaya ko to kwanan nan zaka ji ashirin kwanan nan zaka ji ci a ashirin da kaza shi kenan ana cewa ashirin da kaza an tafi kenan fa yau muna sha ɗaya gobe sha biyu to mun fara azumi ranar laraba ko in laraba ta je wayo sha biyar in muka je wata juma'a sha bakwai in muka je wata ashirin da hudu za mu fara fuskantar daren lailatul ƙadiri daga ranar litinin ne ashirin ga wata ashirin shi ne daren ashirin da ɗaya ke to sai ranar laraba ake ranar kasuwa musa hankali sosai muna azumi ashirin da biyu mun shiga daren nawa ashirin da uku ke to ashirin da uku alhamis sai ashirin da hudu wata jima'a ke ba jiya jima'a goma ba mai zuwa sha bakwai na can sama ashirin da hudu to kaga juma'a ashirin da hudu mun shiga daren nawa kenan ashirin da biyar ranar asabar ke to ranar lahadi ashirin da shida mun shiga daren ashirin da bakwai ke lahadi litinin din nan daren ashirin da bakwai to kaga mu kuma maybe daga nan za mu tattara namu ya namu ce ma'asala. shi kenan maybe daga ashirin da shida muka ka abin da ya faru a wannan dare shi kenan immediately kawai da asusu ba bi izinillahi ta'ala sai mu tattara namu ya namu shi kenan daga har ramadan ya kare ke to Allah mai jima'a kuka datar da mu fi duniya al'akhirah a karatunmu cikin suratu shu'ara muna da aya ɗaya yau tak aya ɗaya kuma ta ishe mu riga da wando da babbar riga ta ishe mu duniya da lahira aya ɗaya ce kuma za mu ji Allah mai girma da kaka yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin shikenan وأزلفت الجنة للمتقين Ki an kusanto da aljanna amma faga masu tsoron Allah, Allahumma ati nufusana taquwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Shi ke nan karatu, wa uzlifatil jannatu lilmuttaqi wa uzlifatil jannatu abinda zan ta maimaita ake wa uzlifatil jannatu lilmuttaqi amma ta yaya zamu yi karatu wa uzlifatil jannatu lilmuttaqi na daya irin wannan ayan guda biyu ne guda biyu sai na uku suratu takwir ita kuma sai aka ɗan jirkita yanda ayan take mu ji anan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin to na suratul takwir wa idhal jannatu uzlifat uzlifat wa idhal jannatu uzlifat to ma wannan Allah ke cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin zuwa nan aya ta in kenan ko to sai suratu qaf wa uzlifatil jannatu lil muttaqina an kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ga su gata to muna buƙatar in uwa wannan ayoyin wannan ayan akan ce aljanna ta muttaqina ne mun riga mun yi karatu sai dai kun kun manta amma ni yana na rubuta a gurina kaga fa'idar rubutu kenan ku kuma a ina muka karanta daidai ina maybe kun mance amma ni yana na rubuce a guri na ma ku ji ba qarra mun karanta cikin suratul furqan yana na rubuce to za mu maganan ko mun gama ma kenan uzlifat sai kuma yaya Allah mai girma da kuka yi amfani da uzlifat al izla akwai fa'ida da na gani a nan to sai ita kanta aljannan yace ce uzlifatil jannatu aljanna Allah ya tanada ta ne gida ne da Allah ya tanada ga masu tsoron Allah wala ni'ma darul muttaqi madalla da gidan masu tsoron Allah darus salihin aljanna kenan darul awliya darul mu'minin darul anbiya gidan annabawa da siddiqai da shuhada da salihin to muna buƙatar mu san muttaqina din suwaye suwaye domin cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina musamman muna buƙatar mu san siffofinsu siffofinsu na imani siffofinsu na ibadu wani irin ibadu suke har a siffata su da muttaqi siffofinsu na ɗabi'u maybe mu taƙaita akan guda uku kenan imani ibadu ɗabi'u ya ɗabi'un masu imani a ɗabi'un masu tsoron Allah yake to kaga in Allah ya bani alhamdulillah in kuma Allah ce ba ka ciki to ya ka iya wallahu musta'an to sai kuma ayoyin da suke magana generally akan oke aljanna tare da takawa to sai abu na ƙarshe umurun ukura wayansu al'amura daban da su ma yadda ta ƙawa take shigar da mutum aljanna su ma suna da wannan kafasitin layin ɗaya ne layin ɗaya ne yadda ta ƙawa za ta shigar da kai aljanna to haka su ma suke da wannan kafasitin tiriyan-tiriyan za su shigar da kai aljanna abubuwan suna da yawa amma za mu iya takaita da na ƙur'ani ko waɗansu daga cikin ƙur'ani amma ba ka ba shi ma mun yi karatun can can a wani karatu da nake jimma'a-jimma'a. in ka bi shi mabi yana nan kan facebook e ayyuka ɗari da ashirin da suke shigar da mutum aljanna ɗari da ashirin a kyauta fa alhamdulillah ɗari da ashirin da za su shigar da kai aljanna to anan mu fara Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina yanzu mun ji cewa ayan ta mai mai tuso nawa so biyu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina anan sai na suratu qaf wa uzlifatil jannatu lil muttaqina nan ghayra ba'id ghayra ba'id mana yana nuna maka yana suranta mana a ga su ga ta ai dab da dab karanta mana ayin muji wa uzlifatil jannatu lil-muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها ما لهم لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ga su gata haza ya dinga kaddama musu haza ma tu'aduna li kulli awwabin ne yawan komawa ga Allah kamar salatun buha za ta iya kai ka gurin kuma Allah sallallahu alaihi salatul awwabina salatul awwabina to sai zama ba ma yi mun bar yan albarka kaga ko mun ce a shikenan ku shiga aljanna mu ba ma so saurayi kafin ya ma salatul duha eh la hawla wala quwwata illa billah to ina ma yado sallan farilla in za ka wuri da sallan asuba ba amma ka gwanzu da tije tun karfe nawa suna masallaci suna ta istifari ne hada ma tu aduna li kulli awabin hafizin mai yawan kiyaye dokokin Allah hafizin ala wazni ne fa'i mai yawan kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib kuke duk wani a cikin list na abubuwan da za su iya kai ka aljanna man kashiyar rahmana bil Waje waja'a bi qalbin munib waja'a bi qalbin munib ajiya muna karanta ne. illa man ata Allah bi kalbin salim salim nan kuma qalbin munib ki udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud lahum ma yasha'una ku lahum ya ka karanta shi lahum ma yasha'una fiha duk abinda suke so suna da shi a cikin gidan aljanna kuma waladaina mazid akwai ƙari ƙarin shi ne mai ganin Allah mai girma da ɗaukaka ayan ta yi fa amma ka ji dokokin da Allah ya bayar wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id lil muttaqina to hadha ma tu'aduna li kulli awwabin awwab daga nan ake fara jike mana ke hafiz hafiz man khashiyar rahmana bil ghaib waja bi qalbin muni. to kaga ba babbar riga ba fa ba ado ba fa ado ba shi ba fa waja bi qalbin muni. munib ina sake gaya ma kaina wannan ja'a bi qalbin muni illa man atallaha bi qalbin salim to ya zuciyata take kin wallahi musta'an allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha to da Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina uzlifat mana an kusanto da ita kenan minal izlaf anan mala yake cewa ma'anal izlaf shine at-taqrib ay qurribatil jannatu lil muttaqin qurribat shine uzlifat an kusanto da ita abu su'ud yana cewa qurribatil jannatu lil muttaqina an kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah muttaqina anil kufri wal ma'asi eh wanda suka ji tsoron Allah barin kafirci da saban Allah bi haifi shahidunaha min al mawqifi an kusanto ba yanzu ana zoomin ba in ka sa kyamara daga can ko waya daga can sai kai zoomin yaya sai ka ga abin ya zo yaya kusa kusa okay ashe abin yana nan tare da mu ba mu gane ba wa uzlifatil jannatu za a kusanto da ita za a yi zumin dinta wa yaqifuna ala ma fiha min fununil mahasin za su leko me yake cikin gidan aljanna da wannan kenan shine ce wa uzlifatil jannatu Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal sai mu bi su ayoyin da suka zo a aljanna ta masu tsoron Allah ce ayoyin za mu kasa su kaman kashi uku za mu ji masalul jannati lati wu'idal muttaqun guda biyu to sannan ga wayannan kuma wa uzlifatil jannatu lil guda biyu sai wa idal jannatu uzlifat sai inna lil inna lil shi ma mu dauke shi guda biyu sai dai innal muttaqina kuma yau kusan guda biyar sai tilkal jannatu guda ɗaya sai wasiƙan lazina shi ma guda ɗaya sai waƙila lillazina إيه وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين إن دار المتقين جنات عدن يدخلونها الجنة عدن لا تشجيتها تجري من تحتها الأنهار الجنة الجنة قرمسك ودانا تكركشي lahum fiha ma yasha'un duk abinda suke so nan za su same shi kazalika yajzi Allahu ai wannan ayi ita ma ta yi sosai fa a karance amma aikace kuma shine aikin ji waladarul akhirati khair ولنعم دار المتقين ولدار الآخرة خير أي جدا لا يرى شيء في الخير أي ولنعم دار المتقين amma irin wannan gidaje da mun sa tiles duk kwarababbun gidaje eh kuma a kera tiles ɗin ka gani sai ka ga kyau kuma ko ɗin ya faɗi sai a haka kuma جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون الحمد لله نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل كذا كنا هيا بيزام qawl amal kazalika yajzi Allahu almuttaqin to mu dan koma masalul jannati guda biyu karanta mana su mu ji مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها تلك الذين اتقوا وعقب الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون عند الله المتقون kwatankwacin الجنة da القورن تجمع alkawarinta الله masu to kaga me ya kamace ni sai Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha in kuma in ce Allahumma ati nufusana nufusana taqwaha to na taimaka ma kaina kenan da farko kai ma na taimaka maka Allahumma inni أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مثل الجنة التي وعد المتقون وتنقشن الجنة أكي القورين تقام أفقورا الله تجري من تحتها الأنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار ورمي سكي قدانا تكر كشنتا to akwai yunwa ne ukuluha da'im abincin ta diman da'iman ne wa akwai rana ne ce ba rana inuwan diman da'iman tilka uqubal ladina taqaw sakamakon masu tsoron Allah ke Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha وعقب الكافرين النار أنقما مكوما كافر وتكين سورة الرعد سيسن سورة محمد مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها ماء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة تبيوتنا مثل الجنة التي وعد المتقون وتنقسم الجنة da aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah masalul jannati allati wu'ida almuttaqun kawai kawai Allah mai jima da kaka ce fiha anharun min ma'in akwai ƙoramai hudu fiha anharun mimma'in, gairi a asinin ba irin mistavi e faro suwan wata pure life babu ba irin wannan ba fa fiha anharu min ma'in ghairi asinin malan ke ga mana ruwan rijiya a'a ba irin shi ba fa wannan shi ruwan korama akwai bambanci yanzu ruwan rijiya da na korama kuma to can na korama ne kuma ghairi asinin masha Allah ruwa ne mai daɗi mai daɗin sha sosai kaga shi in ka sha shi alhamdulillah ba irin na gora-gora na talakawa wa anharun min labanin ok akwai ta korama kuma na nono ne duk dangin nono da kake so yana wurin wani iri ne kake so shi ke madara ne kake bukata eh kindurmo ne ga iyaye mu fulani suna ji su suka fi sanin harkan madara madara ba wannan aka sa mai sinadari ba irin wannan muke sha na aka sa mai sinadari duka wannan dai wallahi musa'an wa anharun min khamrin akwai ta giya amma giyan lazzatin lisharibin sai wa anharun min asalin musaffa walahun fiha min kulli samara dukkan nau'in furu suna da shi sai wanda kake so wa magfiratun min rabbihim ga gafara da gurin mahalicinsu to wannan zai daidai da kamar huwa khalidun finnari na ce ya dawwama a wuta wasu koma an hamiman kuma ce za a shayar da shi tafashashen ruwa ana ɗura mai faƙaƙa a am'a'ahum duka kayan cikin shi gaba ɗaya zai yanki allahumma أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار a wannan jerin muna tare da wasari'u وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ميقاوا zuwa ga neman gafara daga mahalicinmu ayin za ta sake dawo mana oke sifatul muttaqi siffofin masu tsoron Allah ayin tana da mahimmanci. da ita da aya ta ɗari 177 suratul baqara in dai kana neman muttaqun in ka samu wannan ayoyin alhamdulillah kaman ka samu rabin siffofin masu tsoron Allah ki rabin an gama abin da za ka yi ciko ne kawai sauran ayoyi da za ka bi a ƙur'ani gaba ɗaya fa ciko ne fa ciko ne inda ka samu wannan ayoyin guda biyu baƙara ali maran alhamdulillah domin a gudun za ka samu fiye da dozin su biyun nan fiye da dozin alhamdulillah to ka samu fiye da dozin a me kake nema alhamdulillah to za ta sake dawo mana cikin sufofin insha Allah kaji wasari'u ila magfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت أعدت للمتقين فكويفا باكا تشي والله كي قوقرين سامن تقوى بانا تشي والله يي قوقرين سامو تقوى با تقوى بفا مو مؤمن ذي تقوى تقوى با تقوى بفا تقوى الله to Allah zai zo ya gaya mana yaya sufofin su yake amma yanzu muna neman me uiddat lil muttaqin ko uzlifatil jannatu lil muttaqina aya ta hudu kenan da yake rubuce a gurina sai wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aya ta biyar ke aya ta shida to sai uslubin ya dan canja kadan suratul qalam sai ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im ba mun ji addu'ar annabi ibrahim ba waj'alni min waratati jannatin na'im shi addu'a yayi kuma ya samu amma sai Allah ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yanzu ne zamu roƙa Aljanna ne ko taƙawar ne mhm, ku ce ni duba inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yawa taƙawa ya kamata mu fara roƙa domin ita ta taƙawa ita ce za ta yi leading din mu direct zuwa aljanna kamar ka roƙi aljanna ma kamar ka yi tsallake don Allah ya sa ka to Allah zai baka taƙawa sai a reverse ke sai a yi reversing ne shi a baki takawa tukunna daga takawa kuma shi kenan ka kaba hanya zuwa aljanna aya ta shida kenan inna lil muttaqina okay anan ma sai aka gabatar da lil muttaqina sai aka gabatar da jarul majrur inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yani inna jannatin na'im lil muttaqina inda rabbihim yace to inna lil muttaqina wannan tasbih din akwai ma'anar shi sosai kamar iyaka na abudu ne ya fi ƙarfin me na abudu iyaka to inna jannatin na'im lil muttaqina wa li ghairihim kenan amma nan inna lil muttaqina kama ana hasir kenan inna lil muttaqina inda rabbihim جنات النعيم اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها na bakwai aya ta bakwai za mu ziyarci suratun na ba'i. amma shi kuma usulubin sai dan canja kaɗan sai ka ji ce inna lil muttaqina mafaza suna da fawu sun ci nasara sai ka ji an siffata maka aljannan nan baka ji sunan aljanna ta kanas ba amma abin da ya biyo baya kai ai aljanna ne sai Allah ce hada'iqa hada'iqa wa a'naba hada'iqa gonakai da inabi inabi furu kenan wa kawa'iba roba wa kawa'iba da mata matan aljanna asalin ƴan mata ba wanda girman su ya girma cancan ba wa kawa'iba kuma atraba sa'o'in juna وكأسا وكأسا دهاقا كأسا قاكما أبن شنجيا كوفي كوفي كين كدو الله يكي من جيا تشا باويوي وما جيفا وما لم يانا نيجيريا وين شيغا الجنة بيشا ويوي wiwi kuma duka wani yana cin wasa wallahi da bai kamata Allah ya ce wiwi ne a'a yace wa an harun min hamrin yawa ta ruwa kenan E ba ta busa a aljanna kuma akwai busa wiwi kuma za ka sha wiwi ina ma na wannan wasan da Allah daina wannan irin wasan wasan fa har lahira fa har lahira fa wasa ake da ita ba kyau ba kyau والله المستعان وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا kaji ko ba wasa ba wasa amma su suna wasa wallahu musta'an comedy ayi dariya menene me har lahira faru ta wuta fa sai an yi wasa an yi dariya kuma wannan karatun namu amma na ka ji karatun larabawa alhamdulillah sai kai kai tsoron Allah maganan kuma aka ji tana shiga zuciyarka magana ce ta tsoron Allah amma mu namu magana ce zan zo yau in ji me aka bada dariya labarin me aka bayar shi ke nan fa wa aka caccaka shi ke nan fa kai ma da kankan an ce wannan magana akwai ikilasi ce kai wallahi babu alama ikilasi ya ce shi ma kankin an tambaye shi yaya ya ce shi ma fa kawai yayi ne dan yi raha Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah la yasma'una fiha lagwan wala kizaba ko mun ji wannan ko to sai wani kusan iri daya su kuma innal muttaqina innal muttaqina innal muttaqina innal muttaqina guda hudu innal muttaqina fi jannat zuwa nan iri ɗaya ne innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa uyun إن المتقين في جنة جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر أنجب دانا أبجينا إن المتقين في ظلال وعيود أنجاني في دانا بداهدو إن المتقين المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر تسمكما إن المتقين في جنات وعيود شدن ذا يجيسن كدن سيكوما مي إن المتقين في ظلال وعيود إن المتقين في ظلال وأيود في ظلال وأيود وفواكه مما يشتهي يتقون إن المتقين في ظلال وعيون suna cikin inuwa inuwa da kuma maɓuɓɓugar ruwa ka duba gurin da yake haɗaɗe ko a duniya to same shi haka ga inuwoyi inuwa daban-daban sannan ga maɓuɓɓugar ruwa inda ka ga ruwa yana yawo kawai kamar ni ba kawai ce la la jiyan da suka yi gini la la me la la kuma eh kana shiga farfajiya ne zaka ga ruwan kaman kwalba ko zaka ga ruwan ne a cikin kwalba hmm kai zaka ce a ah, ah, zan fada la haula ce a ah, kai dakata mun Allah wuce da Allah ba kauye in sai ka je wani su ne zaka ga abin mamaki abinda baba baya baya kasar kuma gaba daya su a can kawai available وفواكه مما يشتهون فواكه إياه إنك كيسو يأتي بسم الله منا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كتي كشا تدليل أبنى كتي أي كتاوى إنا كذلك نجزي المحسنين a haka Allah ke sakan kawo muftini na saki na sha maimaita ko alaƙan wadawa kenan alaƙan muttaquna da muhsinuna akwai alaƙa mai ƙarfi yanzu mun gane wannan yanzu ina kusan aya ta goma sha biyu kenan aya ta goma sha uku mu je suratul maryam tilkal jannatu tilkal jannatu الجنة التي نورث من عبادنا من كان التي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تلك الجنة التي نورث min عبادنا من كان تقيا kawai kawai fa to sannan gobe kiyama kawai za a tattara iya kawukansu za a ƙirga ina muttaquna daga bargu local government خلاص kaga magana ta ji kake ina masu tsoron Allah daga bargu local government kawai su ake nema a gurin kawai ha to lokacin ne za ka gane kai waye ina masu tsoron Allah kawai kuma za ka ga alamu ai na masu tsoron Allah hmm? yanzu alhamdulillah kama alhaji salihu daga Lissu la nuzaki zaki Allah ahada shi za ka ga duk lokacin da ka je ka same shi kawai yana cin tasbihi kullum kawai tasbihi tasbihi istifari istifari kawai irin wannan bayan Allah shi kuma daga ƙarshe ya zo baya gani to kaga alhamdulillah Allah ya sake daga darajar shi ke in mutum ya kasance ya rasa ganin shi ya yi haƙuri a awwatuhu minhum aljanna an gama to irin bayin Allah nan kuma ba za ka gan shi da wata zina wani alfahari babu babu babu babu to ma irinsu irinsu Allahu alam irinsu irinsu su ne da za su rantse wa Allah a ganin mu kenan amma Allah shi ne fi sani irinsu irinsu ko a garin wawa ne ko ma a ina ne irinsu irinsu za ka ga mutum yana da bukka to amma in ya rantse wa Allah Allah zai kubutar da shi amma irin masu gezina gezina a kawo biliyan ɗinsu biliyan ba su daidai da fuffukin sauro wani ba komai ne a gurin Allah ana ganewa kuwa shi Allah ba ruwan shi kana da gezina fa na abin ya fara zama wani damuwa fa ya kana da babbar riga babbar riga zuwa haska ta jiya a mashi Allah ya yi kyau shi ke nan fa yanzu fitinan shi ne sai a ɗauko motar ma su yan social media yanzu zan zo tsaya daga can sai su ɗauko a malam mai kafa su ke to me ruwan Allah da wata motar ka da me kake da shi ko ma wani malami na Najeriya da me yake da shi kamar yanzu sai a ɗauko motar sai a ɗauko takalmin sai a ɗauko babban rigan kana saɓawa in social media za su bar ku su baro wannan. kuma kana so ka kalli hoton ce a ah, ya yi kyau ka ya yi kyau to malam da an gyara hulan ma ce a ah, to shi kenan gobe insha Allah za a ɗauka kaga abin ya koma wani abu daban kenan wallahu musta'an wallahu musta'an to ni kokari dai in samu ne tsoron Allah تلك الجنة التي جي نورث من عبادنا كوي من كان تقيا زامج آية قوم شاهد سورة الزمر التي وثيق الذين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ولا آية ما تنا بجير ما سوفي وثيق الذين اتقوا كوي وثيق الذين اتقوا ربهم ilal jannati zumara jama'a jama'a jama'a jama'a daga kowane local government daga kowane state za a turo su iyakacin masu tsoron Allah kawai to kaga yanzu ni na Jos North ne ko Ta nan ce ina masu tsoron Allah daga Jos North ha yanzu ina ganin ina ciki shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ba wai da babban riga zan je yi ma Allah fankama babu babu wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara jama'a jama'a to za ce ina ma tsoron Allah daga Jossau to in kana ciki bismillah ina ma tsoron Allah daga Jos East shike to ina daga Mangu na daga ƙwaƙwas barikin ladi wasi duka kawai na masu tsoron Allah daga ko'ina suke ku taho to kagan ba na ciki aiki ya jike min ke ba ka ciki wallahi Allah aiki ya jike maka sosai to hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha daman sun zo kawai daman an riga an bubbuɗe shine wa futihat na aljanna zaka ji wa futihat na wuta kuma kawai futihat dauke mu dauki wannan formula na aljanna shine wa wa wa futihat dama an riga an bubbuɗe ana jiran su ne su zo su wuce amma na wuta kuma dama a kulle take hatta idza ja'uha futihat sai sun zo ne daman tana cike da zafi kawai sai a buɗe in zafin ma da zai buge su kawai shi ma ya sauke amma shi wannan muƙaddima ne kawai wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tsibtum salamun alaikum manya sun zo kenan tsibtum kun tsarkaka fadkhuluha khalidi to mun karanta ta sha biyar ɗin kenan ko wa qila lil ladina taqaw ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إنك كوتتا هذا إنساني كن ولدار الآخرة خير جل الله رعف الخير ولنعم دار المتقين ما دلا دا جدا ما صورا الله جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين هكا الله كساكا كمتقين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مدوكي صفات المتقين ga wani tufofi kamar sha hudu sha hudu sifatul mutaƙinar imaniya akwai ɓangaren imani akwai sifatul mutaƙinar ta'abbudiyya ɓangaren ibada sai sifatul mutaƙinar hulukiyya wasu lukiyya ɓangaren ɗabi'unsu to sifatul mutaƙinar imaniya akwai al'imanu bil ghaibi na biyu akwai khashiyatullahi khashiya akwai al'imanu bil yawmil akhiri uku ke ok al'imanu bil ghaibi al'imanu bil yawmil akhiri sai khashiyatullahi Wana za mu iya samun shi a farkon suratul baƙara? sai sifatul ta ta'abbudiyya yaya siffofin masu tsoron Allah wajen ibada akwai sallah shi ma na a farkon suratul baƙara. akwai zakka na bakwai kenan akwai al Okay, a nan ya haɗa su az-zakatu wal shine shi ma farkon suratul baqara wa mimma razaqnahum yunfiqun to sannan kuma akwai sifatuhum ma'al qur'an wannan shi ma na farkon suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi yace hudan lil muttaqin sai fara gaya mana muttaqun allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة فرق القرآن فا مهمنش تقوى سبة تتقوى استغفار المتقين ثم القرآن الله سنكسن شيء تارد استغفاري za su tashi da daddare su duƙufa shi ba sa bacci da yawa alhamdulillah amma mu da bakinmu za mu ci kai jiya na yi bacci mai daɗi ce to jiya ai na kwanta tun da wuri oke su mutaki ne Allah ya ce ne kanu ƙalilan minan laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastabshirun ce a ah, lokacin bacci ya fi daɗi ce oke to ina cikin tsoron Allah kenan to wa bil ashari hum yastaghfirun kuma fiyayyen lokaci shine lokacin sahar yanzu yanda muke tashi din nan lokacin sahur to lokaci ne na istighfari amma yau da yanki muka tashi lokaci ne na waya ko ni lura da kaina kai ma ka lura da kanka lokaci ne na chatting lokaci ne na kiraye-kirayen wayoyi a mu in zamani ke amma gurin magabata fa ina ma suka ga wayan babu kowa ya tashi farko sai tuntube wayar shi ok mene ne aka turo mai message wa yake so ya tura ma message yar budurwar shi din nan bari su danyen hira mana kaɗan daga ku muna ta salwantar da rayuwar mu gane sai na je gaban Allah kuma in sha mamaki sai ka je gaban Allah ka sha mamaki wallahu yuqat abu na tara ah, sun sifatu da alqunu qunu ina ma nan qunu shine biyayya ga Allah mai girma da daukaka ta biyayya e eh, sifafin muttaqin al-khuluqiyya khuluqiyya wancan ta'abbudiyya sallah zakka shiyarwa riko da ƙur'ani istikfari biyayya ga Allah to kuma sifafin muttaqin al-khuluqiyya akwai haƙuri akwai ihsani akwai afuwa yafiya akwai gaskiya akwai alwafa'u bil ahdi cika alkawari maimaita sifatul muttaqin khuluqiyya haƙuri haƙuri shi na kaji a wancan ayan 177 wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's a shine ma na kace ulaika alladhina sadaqu kaga as-sidq wa wa ulaika humul muttaqun alhamdulillah al-ihsan shi za mu samo shi a ƙarƙashin wasari'u nan ايه uiddat للمتقين muttaqin to sai sake الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه إذا تقوى والكاظمين الغيظ sai ce me na anin nasi masu tsoron Allah daga cikin manya-manyan sufofinsu suna afuwa ga mutane an ce afuwa sai an cuce ka ne yi amma ba daidai ba shi ke na ce na yafe mai na anin nasi to muna tare da al'afu muna tare da asidq muna tare da alwafa'u bil ahad cika alkawari yanzu ba wai karatun ba fa aikin fa aiki, aikin shi ne to Allah ya taimake mu to yanzu mun ji wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna yanzu kawai sai Allah ya mayar da mu lahira al muttaquna fil hayatil akhirah to su dinnan yaya suke a lahira zaka ga tirrasuwansu alhamdulillah mala'iku suna musu bishara in an tayar da su ma alhamdulillah ba tsoro ta tare da su in an zo siratsi ma a su za su wuce a yi ana zuwa kan siratsi fit fit fit har sun wuce an gama wa in minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ثم الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا tsoron Allah sun wuce sannan ga an tattaro su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تؤدون لكل أواب حفيظ هزوا ادخلوها بسلام أنقمها da kuma abin da Allah ya tanada musu na ni'imomi innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im kala kala fa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha sai wayansu ayyuka a gurguje amma lokacin ma ba zai babu makarantar su gaba daya wayansu ayyuka a gurguje da suke da capacity ta kawa muna da imani ذاك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن لكن أنت يا وادي قال سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير imani aiki nagari khashiyatullah khashiyatullah shine suratul bayyina Allah bai tattara shi a zalika liman khashiya rabba الخوف من الله kafa خاف مقام ربه jannatan. Allah kuma ya sake gaya mana wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa nabiyar al bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi mun yi karafi shi ma musamman wani wani lokaci can karkashin suratul nisa na ga mun dan makale a gurin ya dan yawa ma sosai تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم أنجما bin tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam direct ne zuwa aljanna kamar baka da imani ba zai yi ka ba matsalan ke baka da kashiyatullahi ba zai yi ka ba. ba ka da tsoron Allah ba zai yi ka bi ba to abu na shida muna tare da asabar haƙuri shi ne za ka ji waje zahun bi masu sabaru jannatan wa harira a cikin siffofin ibadun rahman in ka bi siffofin shi ma a ƙarshen ƙarshe ula'ika yi ji zaunar gurfata bi masu sabaru ciyarwa ciyarwa jama'a wa yi tsimuna ƙa'ama a sai gurin faɗ Allah mai jima'a kaka ce waje zahun bi masu sabaru jannatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rakkaza akan ciyarwa yanzu da zaka hasko saudiya musamman madina hmm, a da ake fitarwa na ke za ka ga kawai ga mutane nan kawai kowa an yi fakejin abinci hmm, an yi fakejin ga abin da zai buɗe baki da shi kuma bayan Allah suka ɗauki ɗawainiya gwamnati ta ba ta sa nata bayan Allah ma suka sa itsa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am ku dinga ciyar da abinci gama na ga kaman a wawa ciyarwan mu a gurin mu fa za ka samu ana wurga buhunhunan shinkafa ne fa buhunhuna yanzu ko an kira ni ma ina nan ke wai ga buhun shinkafa wai ina za a kai ya ku miƙa gida mana jifa buhun shinkafa sai ga wani shi ma buhun shinkafa ga wani na taliya waye taliya waye jifa wake buhun shinkafa wake bu kawai ake ta rarraba fa Gama ka gane abin kaman abin ya ɗanyi tauri-tauri yana da tauri-tauri wallahu mutan to ciyarwa gwargwadon yadda kake da shi kai ko da tsagin dabino ne shi ke nan bayar ciyarwa jama'a وأطعموا الطعام هو قرشي تدخل الجنة بسلام نتقص أكوي الإخبار الله مدوبا مقالا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أخبتوا أخلفوا فكي إخلاصي أخبتوا تواضعوا أخبتوا أطاعوا wajen fasara bakwai aka ba mu akbatu gaskiya to ina dan Najeriya da gaskiya to sai dai Allah ya taimake mu qala Allah wannan shi ma mun zo mun yi wakafi wani mai tsawo tare da wannan ayan kusan kwana uku ko hudu ke yana na rubuta a guri na ce wakafi na farko kaza wakafi na biyu mun zo ƙarshen suran kuma mun zo ƙarshen ramadana to ya za a yi mu shiga sabuwar sura ne bayan da zamu je to mu dan yi wakafi a nan ma qala allah na yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidin fiha abada abada fa radiya an dhalika al-fawz al-azim na goma sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam an gama da kuma wanda suka bi su da kyautata ba da zafin kai ba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 يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم باجي أن كان تمنى نعم وما كاجي وتساكي دامنكو يقولون ربنا أجي أكوي مو أبن مكسا هنك ليشيني مي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أيوكم مي مكسا هنك ليكي أوكي توبا ينا كيم ذوب الجنة na goma sha biyu قلت يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم kaga wa anfusikum a sa dukiya sa dukiya samu yanzu Allah ya hore muku kuma suna bayarwa oke addu'a addu'a shine waja'alni min warasati jannatin na'im addu'an mala'iku ma suna cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum to mu tattaro sifatu ibadir rahman an gama wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi tawadu kenan tawadu okay to kai kuma ka sanya ya za ka yi kai tawadu in za hawa keke ma yana cin tawadu yi ko yanzu na ga shi waziri ranan hmm? da katon babbar riga ma kuma sai hau me keke to kai ko dan ma exercise ne oho yayi dai alhamdulillah to zaka ga kamar wani babban ma kamar naga Dr. Jalo a hoto shi ma da wani irin tsohon keken nan dai shugaban majalisar malamai fa amma a da kenan ban san yanzu alhamdulillah alhamdulillah yanzu motocin da suke da shi gabza gabzan motoci Zama dai shi ma aka sa an ɗauko shi a me tawabu ne tawabu to sannan kuma rashin jahilci wai za ka tsaba humul jahil a ce don Allah ya haƙuri suna kwana suna sujjada suna ƙiyamun laili suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam in za su ciyar babu almubazzaranci babu ƙauro ba sa shirka ba sa kisa ba sa zina la yashhaduna zura to har zuwa da ya karshe ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama an gama fa to ga tarin abubuwan da za su kai mu aljanna gama dai jigon anan shine ne taqwallahi ta'ala tsoron Allah to kowa ya san yanda dare mai yaya nake tare da tsoron Allah Allahumma ati nufusana taqwaha yanzu duka wannan littafi ne su kujin fa wani da ce cewa ya karatun yi haka haqiqatu taqwa wa turqul wusuli ilaiha haqiqanin tsoron Allah da hanyoyin da za su kai mu zuwa ga tsoron Allah baran ce a to tun da shi dan misira ne waye ba sai na a abin da yayi din ba za ka iya yin shi ba in kuma za ka iya sai dai kai kofin nashi hmm? ko kai farfesa ne sai dai kai kofin nashi kuma sai ka ɓoye hmm? abin mamaki yanzu wannan karatun ayi za ka ji karatun alhamdulillah in na biye yake littafin to kuma ba zan nuna muku a littafin lokacin da na siye shi ma nawa ne ko irin ɗari biyar ɗin nan ne shi kenan kuma littafin ya yi gaskiya ya yi sosai ta kawa ta yi fatanmu shi ne Allah ya sanya mu cikin masu taƙawa Allah mai gima da kaka ya azurta mu da taƙawa Allah mai gima da kaka ya azurta mu da aljanna subhanakallah mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin